jami'an tsaron haramin makka masjidul haram sun damke wani dan najeriya da ya sunku ya ɗauki wata tsinto a masallacin na ɗakin ka'aba da yake bayyana wannan labari karamin jakadar najeriya saudiya alhaji muhammad sani yunusa ya ce akwai kamarori fiye da dubu biyu a masallacin da kankara da ko ina da ganin duk abin da ke faruwa alhaji yunusa ya gargaɗi alazan da gujewa ɗaukar koma me suka gani ya faɗi a haramin don gudun mummunar fahimtar ɓoye tsintuwar karamin jakadar na magana ne a ziyarar gidajen alazai a misfala a madadin shugaban hukumar alazan najeriya barista abdullahi muktar muhammad a harar zuwa faɗuwar ranar na yi bakin kokari na in gan shi Allah bai kaddara na samu ganin sa ba a ina yake mai yanzu ban sani ba mun je wannan ofishin yan sanda mun je wannan gure mun je wannan gure har yanzu ba mu gan shi ba saboda haka a dada ba da shawara yan uwan mu don Allah komai aka gani kara dauka ko yi shi domin mu tsira da mutuncin mu mu tsira da martabar mu da Allah ya bamu sannan a dada fadakar da alhazai don Allah kar kowa ce zai dauki ruwan zamzam domin ruwan zamzam din nan an riga an kai mana gida Najeriya daga zarar alhaji ya sauka daga jirgi insha Allahu yana sauka kafin ya tafi gida za a bashi ruwan zamzam din da zai tafi ina kyautar zaton 5 liters ne garaba alhazai abinci daraktan kula da alhazan a makka suleiman usman ya ce akwai iya ka'idar samun abincin kuɗin da aka karba a hannun alhazai na abinci ya taho ne da cewar akwai kuɗin abinci a madina kwana takwas akwai kuɗin abinci a tsakanin muna da arafat kwana biyar akwai kuɗin abinci a garin maka kwana 28 to da yawansu kafin su tafi gida za su wuce wannan lokaci yawancin jihohin nan kuma ba lallai ne sun tanaji wani kuɗi za su biya mai dafa musu abincin nan ya su baiwa alhazan ba wannan matsala kuma za ta iya tahowa ne daidai lokacin da alhaji ya gama kashe kuɗinsa a na tunasar da su shugabannin jihohin da kuma su alhazan kansu lallai kowa ya sami ke dan wani kuɗi a jikinsa ko da wancan kuɗin da ya bayar ya ƙari aka bashi abincin to ya kasance yana da kuɗin da zai ci gaba da cin abinci har Allah ya sa ya koma gida Jamilu Shinkafi yana daga alhazan da suka ta karkare ga addu'a gaskiya na ji daɗin abubuwa da na ga alhazan najeriya na yi na zo ina da wafi. wallahi alhazan najeriya ba abun da suke sai mu baba buhari addu'a alhamdulillahi alhamdulillahi kuma ubangiji Allah ka ƙara ba baba lafiya kuma ubangiji Allah ka kare shi da duk wani mai binsa da shari duk wata halitta da Allah ya halitta Allah ka yi masa kariya a kanta mun samu ci gaba mun samu kwanciyar hankali mun samu security a ƙasa mutane suna faɗa suna fana economy economy economy shi gyara abu ne mai wahala gyara ba a yin shi nan take fiye da alazai dubu shida ne suka koma najeriya zuwa yanzu nasiru da maili kayan murar amurka daga makka